Nnamdi Kanu wanda aka shigo da shi cikin kotun da misalin karfe goma da minti sha biyar na safe ya ce ba shi da wani laifi daga dukkan zarge-zarge da gwamnatin Najeriya ke yi masa yana mai cewa sabbin zarge-zargen da aka kara na kama da na baya inda shi Kanu ya dage da cewa sai kotu ta saurari bukatarsa na farko da yake balantar cancantar tuhumar da ake masa. A nasa bangare jagoran lauyoyin shugaban kungiyar IPOP din Mike Ozakomen yana da yakinin cewa da zarar kotu ta yi aikin nazari mai mai zurfi kan zarge-zargen da ake yi wa Kanu za ta ba da belin shi wanda ake zargin ba tare da wasu sharuɗa ba. By the time the judge dispassionately examines the step-by-step destruction of this count, she will go to the next stage, which is to grant us being no valid counts in the child to defend. She should dismiss all of them discharge and acquit Nnamdi Kanu. Baya ga Kanun ya kammala kyan amsa laifi da kuma neman a saurari bukatarsa ta farko. Lauyan masu shigar da ƙara wato labaran magaji ya ya shaida wa kotun cewa a shirye yake ya ci gaba da shari'ar kawo shaidu biyu da za su ba da shaida kan shi wanda ake tuhumar. Kazalika lauyan gwamnatin ya bayyana mamaki kan yadda Kanu ya nisanta kansa da batun shi mamba ne a kungiyar IPOB. What I want to tell Nigerians is that um, we are fully ready and um, one thing that is very interesting that Nigerians should be looking out for is the fact that one of the counts suggesting that um, the defendant Nnamdi Kanu is a member of IPOB and he vehemently denied being a member of IPOC. That is very curious, and uh, we urge Nigerians to see us through how we are going to prove all those charges against the defendant in no time to come. Kotun dai karkashin jagorancin mai shari'a Binta Nyako ta amince da a saurari bukatun da ke gabanta a game da cancantar tuhumar Kano inda ta ɗage shari'ar zuwa ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa. A wani ɓangare kuwa ƙungiyar Wan Najeriya karkashin jagorancin Muhammad Sali ta sake fitowa yau inda ta ce abin da ya fito da mu shi ne mun fito mu kira ga dukkan 'yan kasa cewa su taho nan su zo su same mu duk wani wanda ya zo ya ce shi zai raba kasan nan mu tsaya akan wannan al'amarin kuma ba za mu gina kasa akan kabilanci da bambancin addini ba wannan ba zai yiwu ba har wani zai iya fitowa a nan wai ya zo a nan ya ce a sake Nnamdi Kanu har a je ma a samu shugaban kasa a yi ido biyu da shi ana gaya masa cewa a sake shi ba ma tare da wani tuhuma ko wani tambaya ba wannan ba dai daidai ba ne muna nan muna bin zaman kuma za mu yi zaman dirshan a nan har zuwa ƙarshen ƙaran nan my name is chukwukachi zoroma ofebu i can't associate solidarity with my fellow patriots to denounce nnamdi kanu and his terrorism his atrocities the destruction the carnage he has brought in our land what he is running is a scam is an insult to igbo people wani ɗan kabilar igbo kenan yana kira ga masu kishin ƙasa daga yankinsu da su fito su nesanta kansu daga haramtacciyar ƙungiyar ipop da shugabanta nnamdi kanu yana mai mai cewa yaudarar mutane shi Kano ɗin ke yi kawai. Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.